assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shin alkalin nan ya yi wa wannan matar adalci wani bawan allah ne ya kai matarsa kara gudun alkali ya ce ya mai shari'a wannan mata ta ce muna raye gida ɗaya da mahaifiyata mahaifiyata ta manyanta ga rashin lafiya amma ta ce ba za ta lura da ita ba ni kuma gashi mutum ne mai fita aiki ba na dawa sai da yamma alkali sai kalli wannan mata ya ce baiwar allah da gaske mahaifiyar mijinki ba ta da lafiya kuma kin ce ke ba za ki lura da ita ba sai ta ce ya eh, haka ne ya mai shari'a domin ai shari'a ba ta ce ni sai na lura da ita ba ba haƙƙina ba ne haƙƙinsa ne shi da yake ɗanta mai shari'a sai ce kwarai da gaske ba wajibi ba ne a kanki ki lura da ita abin da yake wajibi shine 'ya'ya su lura da iyayensu amma kai in ji alkali sai ya kalli mijin ya ce amma kai tunda mutum ne ma'aikaci mai yawan fita baka dawa sai da yamma ina baka shawara ka ɗauko 'yar aiki domin ta lura da mahaifiyarka sai dai kash ina jiye maka tsoron matsala guda ɗaya kar ka je ka ɗauko 'yar aiki duk sanda za ka shiga wajen mahaifiyarka ka duba ta ya zama da akwai fitina ga matar da ba matarka ba ba 'yar uwanka ba kullum kana shiga kana ganin ta ina baka shawara 'yar aikin da za ka ɗauko ka aure ta sai ta zama matarka kaga shi kenan ka yi maganin matsala biyu matsalar farko ka yi maganin matsalar lura da mahaifiyarka matsala ta biyu ka yi maganin fadawa cikin fitina matar wannan mutumin sai ta daga hannu ta ce to ya mai shari'a ina da tambaya sai ce bismillah sai ta ce to ni yanzu a matsayina na matarsa idan na yi wa mahaifiyarsa hidima ni ma ina da wannan ladan sai alkali ya ce kwarai da gaske za ki samu lada sai ta kalli mijinta ta ce allah sarki mijina da allah ba komai zan lura da ita zan samu wannan ladan ba sai ka sha wahalar ɗauko yar aiki ba allahu akbar ban ce komai ba ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh